بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أسفل لك مختصر خليل من أشياء لك عند كما من أسفل لك أنا أسان زكاة مسمى زكاة بنا ربو بي آه هنا أنا بقول da ɗari da ɗari da ishirin da ke ɗari da ishirin da kula walƙula ɗahin mashi yake eh, manna yake waɗanda yake masu wato mukanada waɗanda sun ka garwaya dabbobin tsakanin juna wato sun yi hulɗa tsakanin su game da abin da shahi dabbobi malikin ya ka nuni ko umuman da ke gudana akwai matsala a kan abin da ya shafi kulɗa idan mutane suka haɗu dabbobin su wani matsalar zakka ko wani matsala abin nan maslaha har da zakka sun zan kawo mallaki guda ba zakka ta haɗa su ba shi ma wajaba ko abin da yake waje ba gare su na zakka ta gaggari nan ta bari ta gwargwado wasin bin shekarkaru wasin bin da nau'i sarafin kin nunwuya ta sun haliyanci wannan muhalaba ɗin yanzu ba da ya magana ya ce kama wajen gwargwado abin da ba a yi sarwa wani sun ya haɗa da shi da wani abin da aka waje ba cikin ta wani shi ba shi da ita amma yanzu idan aka samu sun uku sun haɗa dabbobi kowane daga cikin yana da dabba sai arba'in misali zaidu na da arba'in salim na da arba'in bakar na da arba'in dari da shirin kenan ko sai in karfi ta iya zo har bara an sama adalla da wurin a sama haka inda sun ware kowa na zaki da hannu na ba sama ko zuwa samu guda ko mu kaga ba tsara na ko sai ba shi annan kabari to shi kuma shin da ake magana yana yiwuwa kun haɗa da kai da wani amma abin da wajen ga dabbobin da kai ba ka da wannan mai ya wannan shekaru ba ma ɗan uwanka na ba ba haka ba kamar mutum sun kaɗa raƙon wato

yana talatin da shida sannan dai har abin da ke talatin da bakwai da takwas wanda cikin su yana ba a yi za a iya zo cikin su ne kama ne jama'a zama ba don kai ka haɗa da wancan ba sai ba kada ga wannan an samu nasiha waɗanda ta haɗa dabbobi a yi wasa a matsuwa wa kullum sirrun musulmin malaka ne kuma ne daga cikin zoban ɗana musulmi kuma wanda ya mallaki lissafi da haulin tsara wa sana'a da milkin kuma sun ka haɗu da milki ya zan shi wannan wanda abokin haɗu da wanda duk kowa za a kuma wa kanta haɗu kun ka haɗu da manfa'a kasuwa ba aka rewa haɗa wasu an haɗa ba ba ta kai garan yawa ana ya share wani amin harkafi ko a ne min harkafi domin man a wanda ke sa'a na haɗa biyar ta ko kun faɗu ga yawa ko yayi na misalin su kamar sun haɗu min ma'in suna son ruwa guda inda suka za su ba da ruwa wuri guda wa muradi wurin hutawa su gudana inda suke kai nuna wa mabiti wurin kwanan su gudana ra'i makiyayin su gudana duk yanzu ne zai ma kuma kowane cikin gudana ke biyar biyu, kowa da ilimi ne wasu halin yaron da kamar barar su gudana misali ya ta ruwan dabbobin su suna barbara nan ga kowa kuma da rike sai don neman sun ji tsakanin juna kuna tare da kuwa eh ai ba ba ta ji ba mun kai sabo ba wanda ke da rike to in ka in kira su ruwa guda wurin bacci wurin hutawa mutane kawo kawo kenan sai zan kan haɗu suna zuwa ku shayar da dabbobin su mashaya guda muna tare da kuwa sannan ta dabbobin suna huta wuri guda an cikin da rana wuri wuri guda kawo nan sai zan da kiwon su guda na kawo kenan ya isa su yi zakata yi. Sun za a kasar cikin biyar. uku ko kuma zan ba su shan ruwa guda amma suna huta wuri guda suna kwana wuri guda da guda ko kuwa suna ruwa guda suna kwana wuri guda kamar mara su cikin da ya sabu mukhalafa sabu na Mm-hmm.

cikin dabbobi ne ya fi da abokin tarayya su suna haɗe ba da zai shi tun da ga dabbobi haɗe sama abin gashi to da ya saba shi wanda aka kama barka su su kuma inda abokin tarayya su su abu abin da kima gaskiya gaskiya kamar da ba ba shi ga ya ga aisha gaskiya بنسبة أكديهما ya koma da nisba adadin kuka a gana. Inda ita da koma da nisba su in ya zan da shi da da ɗauki a kasar ba, Allah ya rarke farlau. ce wala wani kara da lawar kasu li abin ma kuda ko auka ya faɗi su ga su Na bisa malaman sunna da cikin mutum wanda yana da rakumi tara sannan shi kuma wanda yana da rakumi biyar Sun sarki sa ya zo yi ba ba shi akwai waje mai rakumi tara mai rakumi biyar Sun sarki sa ya zo an gaba da kowaje. Ya, ai muhalin da ke zo to kaga za a rada da rakumin ga tara ko shi ɗaya addaban da ta sa ya zo yi ba babu ba amma ba na tsun biya ja biya da na nasara sarkin sa ya zo kuma biyan wangare guna a kama to a ba a akwai yana ba a kama an kai mata kuɗi dubu bakwai domin shi wangan da raƙumi tara sai ɗauki arba a kai a zuwa'in wani su abin da ya dokar ke ko mun da da kudi an akwai da dubu an akwai kudi dubu wata ra tara sai ya kuma ko da kuma da dubu da haka za a yi ni na na ya azama wani tsoron da a da Wani hukarar da wakar kazini ni'ima ina irin misalin inda an tuhawa ya ta'awu nisa'i al'azimin nisabin lahuma kuma inda zirkin sa'i ya zafu ya tawuri yuko min nisabin da nisabi lahu sunaki wato mutum nuna sun kai mutane ba wanda yana da akwai ashirin wanga yana da abuwa ishirin ko karfin sa iya zo daga dole sai ta akuya Allah to gaji to nan wato tun da alfa ya yi wannan ganin kan da jahilu kamar awon sa'ira ce a ishirin gari wani gana da ishirin nau kenan da zarfe za a zo sai za arba'in a samura ga sai samu ne kan gura arba'in ne a gare ba a kuma mutum ne kuma a ji gaba ne eh? a ce hana zakka ba sai hawa a gano a zarfe za a iya kama to shi kuma mutum ya bayar mu sai kowa ya ba da cikin haƙura wanda aka kama cikin daji sai abu ga ba da nufi ya sai da akwai a kai kuma da kuma hmm? ta aula a hadihi ma wa za da nufi gundaki ko kuma ya zama ya da ga ɗayansu amma wa da da ya a ɗari ko bai na da ishirin da biyar ya ya ɗari sarkin sa'i a a ɗari da ishirin da biyar nawa zai kama ya eh? zai kama ya ba mai a ɗari ɗin kan na shi ɗai ni ba kama ko sai sai wanga sai kara wani ba. mai biyakkin ya kira na fi an kara Allah da ya sauka shi to da sarki ba iya kama sai an ka so sai an ka buga abin da za abin da an san mai abu a ɗari zai ba da arbatu a arbatu mai akwai a biyar zai ba da humus Kuɗi yi misali, ya akwai nan kuɗi da kuɗin mu dubu biyar. sai mai akuya ɗari sai ba da dubu hudu mai ya ba da dubu hankali, ba La ga kaban da ita ƙarfi sai ya, ko? kama akwai a don kama a gashi. A kusa na gashi. Hmm. wannan kan wanda aya ah, ta baki duk ne ko ha baki tare shi ne sura ta farma Allah ya kuma ne da ka ba ne ko zakuwa ɗaya sai ya kirji sarki zaɓi gani sai ci ah. to waɗanda dabbobi ba ta an ka ce dabbobi zuwa na suna kuri ba a wutanen dabbobi ya samu wada ya samu wada kusan ga abin da an gare shi akwai ya goma sha takwas kusan ga abin da an gare shi akwai ya goma sha bakwai akwai zakka da ba sun fi da samu wada sai ta an ka so an kawo zai ciwon da ke so yanzu a tsara su a tsara ba a yi ba ko samu yana an kaba a kasa a alam ya gaman lahu ma ni sabun kun zai da gaman gari su ko wanne babu shi kudu nan kenan da ya mura ina da ta wani ka ta wa zu da kala da bin kai ha ga 40 au da ba 40 wahid alaihi wa ala ghairihi lakum bil qimati

ya haɗa da nufin ta dau kowa da zai zai kawai tamanin na ma'abuta tamanin kuɗi sai a koma sai ka ce a nan shafi kuma halittar waye da nan shafi kamar halitti gudana ba kuwa za ta fi kai ko da nufin ko ya haɗa da mai nufi kawai ba arba'ina

ba a kama su shi ne tamanin shi akwai abu da ɗaki shi masu arba'in su masu tamanin su ba akwai abu da yawon shi na kusa alai shafi to inda ya ce da nufin haɗa ya arba'ina wa ala gairi ni nufin su ko ya haɗa da nufin kawai wani na babu shi arba'in yana da akwai ce ɗari na ya tamanin wanda mai arba'in ko shiga su tashi ko kenan yadda yi ce a sana guda a kun ga ɗari kenan to da aka tozo zai zai zai zai zai zai zai zai guda to shi wanga mai arba'in ko zo ɗin ya haɗa da mai tamanin ya abuga akuya uku da uku sai mu ce akwai da dubu uku take a ce mai kamar ya bada dubu biyu sai a sai ga arba'in da dubu guda wa ala ghairihi kun dirki na an gane karatu daga da baya gari wa kharaja sa'in ولو بجانب الطلوع ثريا بفجر هو شرط الوجود ان كان وبلغ لا يمكن ان يخرج يا نساء أنت تغيب على وجه أنت تولور بجلب يقول أخذ أنت تغيب على وجه أنت من نجوش أنا غني الأمر ياتي شباب أنا من مساني أنا تبادر كنت أقول أنت أسامة أبو بيزو أسامة بساكو مزعي أنت حركة شباب حركة أنت أسامة مزعي شباب حركة اللي تسيين إذا بعد رأى ما تلقى أنت تنزل سنة تقول يا أبن نعمل نعمل أغاني كون إذا كنت أقول يا أبن wanda ke walau da jarabi ko ana hari kan lokaci ilu a sura ya lokacin da wani kuma ya kai sura wajen lokacin su bani zai can baki masa a kai wanda masu dabbobi su ba sa tayarwa ya a kare duk an ga zuwa kira ya ga gaba ina wannan ka magana ruwa a gardama da shi inda an ga sai an ga sai lokacin shayar da ruwa ba ko an kira dabbobi su ba a ai da zakka ta kidi ran sai dai a kan nan ko ka ne ba to da gare da nan da yake shi babu babu wani mutum da da ce sai wa kifar da domin ɗan ana cikin tsanani to talakawa tsanani ya haɗa kula gari bisa da talaka da mora ba haka a tsare wurin nan a hamsu ba da za a rabu ba ba ɗaya za a kuma nan ga ta yi ta ina ana sai ba ɗin eh? Baya,

zahiri na ko a'a gobe ku san da su kan ku ku ala ni zakka da girin kula ga bulana wato abin da zango sun saki mutane har wasu a na suke mutum sai warki da kuɗi ne in zakka sai a wani ba a ba a ba ko ba a akwai. na ba. Ko? su akwai shi sannan kuma wa yana wa yana wa idure abai ba a da kana ya zo wa qablahu ko amma ga mamun zakko sarkin sani wanda kai daga sa Allah ya karbi rayuwa sai an karba an kaba na gadi yasta qabilu ruwayi sababiya wa kan kai na san ruju bin insan lazima wala ta bara a